بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya ta asabar ta ashirin ga watan almuharram a wannan shekara ta 1435 daidai kuma da 23 ga watan 11 shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah za mu tashi a kitab na 52 a cikin wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik wannan kitabi na 52 shine kitabin ru'uya kitab ɗin da yi magana kan abin da ya shafi mafarki don kasan shi tsari na musulunci tsari ne ga mamman tsari hatta abin da ya shafi mafarki menene tsari na musulunci a kansa mafarki ya yake me matsayin mafarki wani irin saƙonni mafarki yake dauke da shi mana ce kitabun ru'ya kitabun da zai magana kan abin da ya shafi mafarki akan ce a ru'ya mafarki a ru'yatu abin da aka gani da ido gane bambanci wanda aka sa alfin kadai ya zama abinda da mutum ya gani a mafarki amma a ru'yatu shine abin da mutum ya gani a farki qala babu ma ja fi ru'ya babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi mafarki qala haddathani an malikin عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء وستة وأربعين جزء من النبوة حدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدنيا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة daga ishaq dan abdullah abdullah dan abu talha al-ansari mutumin madina an anas bin malik radiyallahu an daga khadimin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik abu hamza أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله سيرا ce أمينتين الله ستبت hasana ياتي mafarki الحسنة كيكاوى مفركي من الرجل الصالح دا قول متمن na kwarai. a za su bangarori biyu kenan kafin hukunci ya tabbata sai bangarorin sun zama biyu bangaren mafarki sai ya zama mai kyau bangaren wanda ya ga mafarkin sai ya zama mutumin kwarai الرجل ru'iyar hasana kyakkyawan mafarki minar rajul salih daga mutumin kwarai da aka ce an rajul jinsi ne kamar ya muke nufi jinsi mutum kenan ya shafi mace hal mar'atu saliha mace ta kwarai shi kyakkyawan mafarki daga wurin mutumin da yake mutum ne salihin mutum juz'un min arba'ina wani tsagi ne daga cikin tsagi 60 abin 46 na tsagin da ya shafi annabta tsagi na annabta shi tsagi ne daga tsagi 46 daga cikin tsagin annabta shi kyakkyawan mafarki daga wurin mutumin da yake na kwarai wannan yana nuna mana lallai na farko dai kamar yadda sauran hadisai za su zo ba baganar annabta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa da kanshi to amma dai lallai ilalla ya nuna mana abun yana da falala yana da tasiri kyakkyawan mafarki wanda mutum na kwarai yayi قال وحدثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت ديني وأنا عن أبي الزناد دق أبو الزناد عبد الله بن ذكوان شيني عبد الله بن ذكوان شيني أبو الزناد عن الأعرج دق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي al-yamani an rasulullahi sallallahu alaihi sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bi mithli dhalik kwatankwacin wancan hadisin na Anas ibn Malik kenan wancan hadisi na anas ibn malik yana da isnadi guda biyu kenan ko imam malik ibn anas ya rawaito shi daga wurin malamin sa ishaq bin abdullah bin abi talha sannan ya sake rawaito shi daga wurin malamin nasu kuma abu zinad qala wa hadathani an malikin an abi ishaq abdullah bin abi talha عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة قال وحدثني عن مالك imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ishaq bin abdullah bin abi talha daga ishaq dan abdullah dan abu talha an zufar daga zufar zayun bi damma fa'un bil fataha zufar ne bida imru abdul bar ce ni a iya sanina ban san shi zufar ba ko babansa yana da wani hadisin da ba wannan ba kamar da faɗa ce la'alam li zufar wala li abihi a ghairu hadhal hadith ban san shi zufar da baban shi sa'ata yana da wani hadisin da ba wannan ba kuma duk gaba ɗaya su mutanen madina ne an zufar min sa'ata daga zufar dan sa'a an abihi daga babansa sa'a kenan an abi hurairah ta daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhar الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما زال الله سيرا أمين الله استبت shi. kana ya kasance idan sarafa min salatul gada idan ya juyo daga sallar asuba idan ya idar da sallar asuba sai ya juyo ya fasancewa kenan mamu kenan ko akan cewa in sarafa idan ya sallame idan annabi sallama ya sallame daga sallah ya juyo yakan ce ya sai ya ce hali ra'a ahadun kuma lailata ru'ya shin wani daga cikinku a wannan daren ya yi mafarki ya ga wani abu na mafarki da yake so a fassara mashi ya yi wani mafarki da yake son bayani a kan shi sai malamai suka ce kenan bayani kan mafarki an fi so a yi shi farkon safiya a lokacin farkon safiya din kai da kai mafarkin baka manta wani abu a ciki ba sai ka ɗauko shi kamar yadda yake saɓanin rana ta take gari ya yi zafi ka manta wasu abubuwan ka shagaltu daga wasu shagalgulan sun ɗauke ka kema ka ɗauke wasu abubuwan ina za ta mafinci wannan da ke ko ma'ana da sanyin safiya dai tunda a lokacin mutum yana kusa da dare bai yi nesa da shi ba kenan yana sane zai iya cire wasu abubuwa da yawa da ya gani a mafarkin annabi tsira da aminci annabi tabbata a gare sai ya juyo ya ce akwai wani wanda ya yi mafarki a fassara mashi kaga wani bai kai tsaye kaga zai fassara maka ne da wahayi saboda ka babu wani kura babu wani magana akan wai manzo Allah sallama ya fassara maka mafarki kawai ina ke da magana haka kawai a ce ga mutum ya san fassara mafarki sai mutum ya yi ta katsantsa ko a wani littafi fassara mafarki kullum da ke ko saboda ga mutum sai ya yi taka tsantsan sosai abubuwa da ya kamata mutum ya kiyaye da za su zama mashi manyan kawa'id a fassarar mafarki ko a kan abin da ya shafi mafarki su ne na farko ya fahimci mafarki ya kasu kashi biyu akwai kyakkyawan mafarki akwai mummunan mafarki an gane wannan da kyau mutum ya mafarki ya yana ta gurza karatun qur'ani ana mafarki ne wannan eh kyakkyawan mafarki ne mutum yi mafarki ya ga an biyo shi a gudu suna ta kewaye garin mina suna ta kewaye shi suna ta kewaye shi wannan wannan mafarki ne wannan wannan mafarki ne mutum ne mafarki ya gan shi gashi a ka'aba yana ta dawafi yana cikin mahajjata wannan mafarki ne mutum ne mafarki ya gasa ya biyo shi a guje in yi ta nan ya gan shi in yi ta nan ya gan shi wani mafarki ne mummuna kenan kaga za ka fahimci akwai kyakkyawan mafarki akwai mummunan mafarki to lura da waɗannan hadisai da muke karantawa da hadisin farko da muka karanta a ru'yal hasana kyakkyawan mafarki minar rajulu salih daga wurin mutumin kwarai juz'un min sittatin min sittatin wa arba'ina juz'a min an-nubuwa tsagi ne daga cikin tsagi 46 na tsagin annabta kenan yana da falala ko bai da falala sai malamai suka ce duk wanda yi kyakkyawan mafarki kada ya gaya ma kowa sai wanda iya da addininsa kuma yake da kyakkyawan ba zai mai hasada ba ina suka ciro wannan sun ciro wannan ne daga kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam da ya ce da baban shi in ne ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aitu mili sajidin kyakkyawa mafarki ne sai baban ya ce la ya ka ala ikhwatika fa ikidu kai kaida kuna ji da kyau ko saboda ka mafarki zaka gaya ma mutumin da yake yana da addini ba wa kai mutumin da yake kasan ɗan ruwa ba ne ma'ana ɗan giya ba ne kuma mutum ne da yake gashi nan dai ba abin nan ba to kaga ana faɗawa mutane kyakkyawan mafarki za ka faɗi kyakkyawan mafarki man bin tabit da ƙa'idoji kamar ya wanda za gya mai zama mutumin ƙware ne kenan kar mutum ya zo yi yi mafarki an mai ƙarin girma a wurin aiki ya zo ita faɗa wa abokan sai wani mai hasada mafarki kawai sai mutum ya yi hasada a kai hasada bala'i ce so kar mutum ya zo ya kai kanshi inda ya yi mafarki an mai karin girma ya yi mafarki gashi yanzu an fito ana mai ana mai karin girma ga yan jaridu duk sun dauka yan nta an dauka kawai tashi sai ga a ah! Allah sai ya kasa bacci fa ya fara lissafi lalle wannan karin girman da ake mai in ya tabbata fato albashin zai zama kaza kuma ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a fulawa ce kawai ya mafarki gashi manya-manyan tireloli sun tsaya kofa shagon shi ana ta saukewa ana ta saukewa ga wasu goma sha biyu an ce sun baro da jaba sun baro daga lagos kenan ana ta saukewa ana ta saukewa wanda yake sana'a fulawa yake sai ya sai da buhu yake ya kai kudin a bashi wani yi wannan mafarki kyakkyawan mafarki ne ko ba kyakkyawan to haka ba abu ne da mutum zai tallata shi ba daga kyakkyawan mafarki ba a tallata shi sosai da sosai za ka faɗa mutumin da kasan ba zai ma hasada ba ɗaya kuma mutumin da kasan ya fahimci addini biyu sai mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa kan abin da ya shafi kyakkyawan mafarki abin da ya shafi mummunan mafarki shi ma kuma bayanin zai zo ba a faɗan shi sannan idan mutum ya tashi zai yi tofi a hagunsa ya yi addu'o'i sai ya canza kwanciya shi kenan ba abin da zai cutar da shi ba shi mummunan mafarki ba a faɗa kwata-kwata saboda duk mutumin da ya san ya yi mummunan mafarki to ba zai faɗa ba balle ce yana son fasararsa don in ya faɗa ɗin wajen garin fasara ya faɗa ma wani ko bai faɗa ma wani ba ya faɗa ma wani shi mummunan mafarki ina da maimaitawa duk wanda yi mummunan mafarki to ba a magana ya ce wai zai nemi fasara a'a in ya tashi daga bacci zai yi tofi a hagunsa abu na nawa kenan na ɗaya abu na biyu sai ya canza kwanciya mana idan yana kwanci a haka yana kwanci a a daman shi kenan ko amma kan shi yana kallon yamma to sai ya juya ya mai da shi kudu ya kallaci ne ko kuma ya kallaci haka ya canza kwanciya shi kenan ba abin da zai cutar da shi ya ji yana ta haki an biyo shi ya fada ruwa ko wani ya ɗaga shi sama ya jefa shi cikin ruwa kun da ke ko kuma ya yi mafarkin ya mutu ga shi an sashi a kabari <laughs> eh ka ce sosai eh kam <laughs> ana nuna ba da kai muka fara karatun ba ana nuna saboda mai muka ce ana nuna saboda saboda a ruya alhassanatu min rajul salih juz'un min 46 juz'un min nubuwa tsagi ne na kyakkyawan mafarki daga wurin mutumin kwarai tsagi ne daga cikin tsagi 46 na annabta kenan za a iya nuna mutum abin da yake gaskiya abin da yake daidai abin da yake kaza abin da yake kaza kun gane ko kamar da aka nuna ma annabi yusuf ya ce ina ra'aitu ahada ashara kawkaban na ga taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal na ga rana da wata ra'aituhum din na gansu din nan duka li a gare ni sajidina suna sujada baban sai ce la su don baban annabi ne shi ma ce la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fa ikidu la kaida tunda da zaran ya ga taurari goma sha ɗaya yan uwan shi goma sha ɗaya to sai ga wasu abubuwa suna abin nan mun babin fa'ida shi sa suke malamai suke kafa hujja da waɗannan cewa yan uwa annabi Yusuf ba annabawa bane dan da annabawa ne ba maganar fa yake dula ka kaida tunda annabi ba shi da kaidi ko a ce annabi zai zai kulla mutum makirci saboda wani kyakkyawan abu zai same shi ga kisar annabi musa ya ce ka sa a ɗan uwana ya zama annabi haruna akhi ya nema wa wani annabta balle kuma a ce annabi zai ma wani abin nan tsoron kyakkyawan mafarki abu ne da yake mai kyau waya ya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare bayan sallar asuba sai ya juyo ya ce akwai wani da yi mafarki bayan ya yi da sallar asuba sai ya juyo ya ce akwai wani da yi mafarki waya ya ƙul sai ma'aikin Allah ya ce laisa ya baka ba a jiminan nabuwa babu wani abu da zai saura bayana na annabta illa ru'ya saliha sai kyakkyawan mafarki saboda haka akwai wani da yake kyawun mafarki akwai wanda yi mafarki akwai wanda yi kaza yi kaza قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات فقالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم دقى زيد بن أسلم أنا طاب يسار دقى داود يسار anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lan yabqa ba'di min an-nubuwa babu wani abun da zai saura bayana na annabta illa al-mubashirat sai dai masu bushara masu bushara ne za su rage abubuwan da za su zo za su dinga maka bushara da abin da za ka samu nan gaba su za rage faƙalu sai sahabai suka cewa wa mal ya rasulallah ya ma'aikin Allah waɗannan abubuwa ne waɗannan da suke bushara qal sai ce ar-ru'ya salihah kyakkyawan mafarki kyakkyawan mafarki bushara ne don ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya al bushra ana wasallam ya ce ce ar-ru'ya salihah kyakkyawan mafarki ar-ru'ya salihatu kyakkyawan mafarki ya rahar rajulu salih da mutumin kwarai zai mafarki ya gani aw tura ko kuma da za a mai mafarkin kawai wani ya ce wallahi yayi mafarki ya ganka kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza masha Allah kaje yanzu ba kai mafarkin ba yi maka aka yi ice ka alhamdulillah ya ganka ya kai aka amirul hajji ya ganga kana ta zuba kana ta zuba tilawa mutane da yawa ga sunan tududu ya gansu ya gansu a ciki da ya gane ya ga abdulbasir ya ga husari duk suna sauraron ka kana ta zuba tilawa kyakkyawan mafarki ne kyakkyawan mafarki ne sai ga ba kai kai mafarkin ba wani ne iya yake ta neman ka a guji zai gaya maka sai ga kana canza kana na riga haka eh kamar za ka zauna akan kujera kenan saboda kyakkyawan mafarki abu ne na alkhairi shi ne muke daɗa maimaita duk wanda yake kyakkyawan mafarki to kada ya zo ya dinga maimaita don wani sai mai hasada ya ta roƙon Allah ne kuma ya sani dai bishara ce ubangiji subhanahu wata'ala ya mishi kyakkyawan mafarki kana gaya ma kowa sai wanda ka aminta da addininsa kuma ka san ba zai maka hasara ba don wani a kai yana ta karanta ƙur'ani ana ta sauraren shi kawai sai wani kulla ma hasada kawai sannan kuma idan ana zaune wane ya ce ya yi mafarki wane ya ce ya yi mafarki ba burgewa ba ce ba kai mafarki ba ka ce ai kai ma ka yi wai ya yi mafarki ya gan shi a kan akan tozan rakumi tozan sa sai aka ce mai aljanna ce sai ce sai ya ƙara sama sai aka ce ainihin wuta ce sai ya dawo jibu ya ce nan ma wuta ce ita <laughs> sai ya sako ba da ana tsaye ta irin wannan magana disin labarin ba eh tsoraka in ba ke mafarki ba ba ke mafarki ba in ba ka yi ba ba ka yi ba ba a kirkirarsa kun gane ko wasu suke cewa yan uwan annabi yusufa da suke zaman gidan kaso tare da eh, ɗaya ya ce ya yi abin nan ya yi mabarki asura kamra yana tatsa ma shugaba giya yana mashi kaza yana mashi kaza yana mashi kaza ai ga yi mafarki kuma gaba abin ya faru annabi yusuf ya nuna mai zai a sake shi abin da mafarkin yake nuna za a sake shi in an sake shi zai koma wancan aikin da yake ɗayan kuma ya ce ya kuru faru minar min shi kuma yaga yana ɗauke da kaza yana ɗauke da kaza yana ɗauke da kaza na fatan mana fahimta ko ya faɗa aka fassara mai sai ya ce a mara yana shay'an wani maga komai ba fa ce a kodin al'amuran lazifi ta staftiya so da kana farko dai ka sani ba a kirkirar mafarki ka'ida ce ba a kirkira shi ma dai ji da tun da wani ya ce yayi ana zama majalisa wani ya ce yayi wani ya ce shi ma yayi mafarki ya ga ya ganshi abu ya ganshi yana ta yana ta cika kuɗi a buhuna ya cika buhuna goma sha biyu kawai zai farka ko kuma an kawo abinci da nama da kaza yana ta ci yana ta ci kawai sai ya ji ya farka sai wani ya tashe shi wai me yasa ma ya tashe shi sai gaji yana ta faɗa da wani ita shi shi shi ya mafarki yana ta cin nama <laughs> wani abu gafa halam kenan yi yayin mafarki Allah ta'ala ya sauki. Allah sallama ya ce an ru'iyar saliha kyakkyawan mafarki ya rahar rajulun salih da mutumin kwarai zai gani autora ralahu ko da za a ganan masa mana a ganan masa shine wani i mafarkin ya ganka kana kaza ko ya ganka kayi kaza ko ya ganka an naɗa ka kaza ko ya ganka an maka ƙarin girma ya ce kai ƙaramin ɗan sanda ne wani mafarki ce ya gan shi an mai kwamishinan 'yan sanda na jiha kaza kyakkyawan mafarki ne kawai kyakkyawan mafarki ba ne kai sai ga yana ta muzurai ko kuma wani matsakaicin ɗan sanda ne kawai wani ya mai mafarki ce ya ga an mai mafarki ana naɗa shi aiji sai ga yana musulai <coughs> shi ne abin da muka faɗa ai cewa duk wanda bai mafarki ba bai halatta ya faɗa ba ko shi ce ya yi mafarkin kaza ko ya ce an yi wa wani kaza mm. ba a yi قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا قتادة أبا قتادة بن ربيعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشاء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتأوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالها قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرنت الدنيا ونم أن يحيى بن سعيد بن سعيد daga malaminsa yahya dan sa'id an abu salamata bin abdurrahman daga abu salamata dan abdurrahman annahu qal shi abu ɗan ta dan abdurrahman yace sami'tu aba qatada naji aba qatada ta bin rubi'in yaqul yana cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya salihatu kyakkyawan mafarki kuna ji da kyau kyakkyawan mafarki mafarki mai kyau min Allah wannan daga wurin Allah ne warru'i walhulum yayayayen mafarki mina shaitan wannan daga wurin shaitan ne shine alhulum fa idza balaga al-atfalu minkum al-huluma kenan mutum ya ga ya gan mace ko mace ta ganta kwance namiji duk wannan daga shaidan ne duk wannan mutum ya ga wani yana ta cuno ne kare yana ta tuno ne mahaukacin kare duk shaɗan ne ko raƙumi ko maciji ka lura da kyau ko kuma ko da abubakin ka gan shi abokin ka ne yana da kyau mu fahimci wannan sosai idan mutum kana da aboki sai ka gan shi a mafarki yana cinno maka kare kada da rana ka tashi ka ce a'a wani kuma ina zaune da hi zuciya daya ashe wani mahi ne a wannan abokantakar da ke tsakanin ku ita shaidan yake bakin ciki yake so ya raba ta shi yasa wata za ka iya ganin abokinka da kuke rim da taya kuke da juna kawai sai ga Shaiɗan ya yi shiga irin tashi a mafarki yana cuno maka kare ya balle maka madatsar ruwa kana gudu ruwa na banka a guje wannan duk shaidan ne ku lura da ke ko to amma idan mutum ya mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa kyakkyawan mafarki ne jumlatan sai mu ci Allah ta malam ya ka ganshi sai ce ba na ganshi alhamdulillah wani balarabe dogo ya sanya da wata katuwar kwat ce a ah, kai ba shi bane ba shi bane ba shi bane kun ji saboda da muka ce ba shi bane ya ce dogo mu kuma mun karanta sifin manzo sallama shi ba dogo bane ba'in ba kuma gajere bane ko kuma haka a shi saka tsakiya ne sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya mafarki ya zama na mafarkin da i ya fayyace muka cewa ka gani ya ce manzan Allah ya ka gan shi ya siffanta manzan Allah yadda sahabbai suka siffanta manzan Allah cikin hadisi wannan ya ga manzan Allah kullum da ke ko ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai manza sai ya ce kuma ya ce mai kaza mataki na nauke kenan na biyu sai mu ga wannan abin da ya ce mishi daman ya karanta da al'umma kafin ya bar duniya eh ya karanta sai mu ce ana jaddada maka ne so ba sabon abu bane ya yi mafarki ya ga manzan Allah manzan Allah ya ce mai rike salloli biyar dama ya karanta da wannan a raye ko ba ka yake ba ya mafarki ya ga manzan Allah ya ce mai an halatta mai alhanzir za mu ce ba shi gani ba ba shi gani ba yadda ya tafi bar alhanzir alade haramun ne to haka haramun yake har rana tashi alkiyama abin zai nuna maka wannan shine wani ya mafarki aka nuna mai a mafarki cewar eh, ya mai mafarki ya gashi ya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma manzo Allah ya ce ya je wuri kaza shi wanda ya gani a mafarkin ya ce mai ya je wuri kaza ya toni idan ya toni zai ga zai ga abin nan tukunya guda ta zinariya ya dauka ya tafi babu komai a kansa Umar ya tabbatar da cewar duk wanda ya haƙa rami ko ko yana haka rijiya ko dai wani abu sai ga katuwar tulu na zinare shi ya kira arrikas to zai ba da alhumus ɗaya bisa biyar mana idan wannan abin ya je ya canza ya ga miliyan ashirin da biyar ne nawa ne ɗaya bisa biyar ɗanta miliyan biyar zai ɗauki miliyan biyar ya ba da ita sadaka ita ce haƙƙin allah ya riƙe miliyan na ya riƙe miliyan ashirin fa Eh? kullum rage ku ya sha man da zakka da yi mafarki sai ya je ya bude sai ya gani sai ya samu kudin sai ya yana tambayin malamai da ya yana tambayin malamai suka ce na babu komai a kansa babu komai a kansa sai ya samu ibn abul is sai ce a manzala sallallahu ta'ala ya karantar da arrikas za a ba da humusi da raye yanzu ko da mun yadda abin da ka kawo abin da ka faɗa riwaya ce ingantacciya sai dai riwaya ke ingantacciya ta saba ma ruwayar waɗanda suka fi ka inganci ina son mu fahimci yadda ake narka ilimi a ko'ina ko'ina yadda ilimi yake tasiri kar ka ɗauka ilimi ya taƙaito ga alwala da tsarki ne kuma ya ci da ke ko in ji wani ji yake gama wai suna fitowa sai wani ya ce mai ba kasuwa yau sai cewa ya gaya maka sai ce shi ma ya ji ana faɗa ne ka lura ke ko ya ce da ka gaya mu wanda ya faɗa to za sai ce shi ɗin waye gaya mai haka ake yi ba wa kawai da dole ne ka narkar da ilimi a cikin rayuwa ka kawai sai ce mai ko da abin da ka faɗa haka ne to yanzu waɗanda suka rawaito mana humusi sun fi ka inganci saboda ka ba za mu saki ruwa su mu karɓi ka ba malamai suka ce da ya fitar da zakar sai dukiya ta ɓace ashe shaidan ne a shi shaidan shaidana ce za a hanya ce ta halakar da shi idan kaga idan da inda bai fitar da wannan ba wata rana sai ya sake mafarki a ce ba sallah daya eh yana mutum yana cire sallah daya ya zama arne kuma saboda ka mu kiyaye duk wanda ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani kyakkyawan mafarki ne muna cewa ya ga manzan Allah a siffar da manzan Allah yake da shi siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai ba shi dan dama yayi shiga irin wannan ba irin yadda manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallama wanda yake hata adadin furfura da ke gemunsa sai da sahabbai suka kiyaye furfura ce gashin bai kai kwaya ashirin ba kwaya goma sha bakwai ne zuwa sha takwas gashin da yake da furfura ba mun yi da ku ba sai da sabai suka kiyaye to duk wanda ya mafarki ya ga manzan Allah a yadda aka san manzan Allah sallama ya yi kyakkyawan mafarki saboda ka sai a kiyaye ba muna inkarin ganin manzan Allah a mafarki ba ne kuna fata mun fahimci wannan da kyau ko muna bincike ne in mutum ya ci ya ga manzan Allah za mu ci ya ya gan shi idan ya tabbata a kan yadda sahabai suka yi bayaninsa a littafi haka ya gan shi lalle ilalla ya ga manzon Allah sallallahu idan ba haka ne to wani shaidan ne ya yi shigar wani ya yi mai karyar shi manzan Allah ne tun da shaidan ba zai iya shiga ta manzan Allah ba amma zai iya shiga ta kowa za ga wani abokinka da ka sani ko abokin mahaifinka ko kan duk wani wanda ka sani ko malaminka ko waye shaidan zai iya shigarsa ya zai ce maka shi ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan dole mutum ya tantance in ana batu kan mafarki da na mai ce ar salihatu min Allah kyakkyawan mafarki daga wurin Allah ne wal hulum min shaytan shi kuma yayi mafarki daga shaydan ne afghafu ahlam kenan fa idza ra'a ahadukum shay'a yakrahu idan ɗayan ku yayi mafarki ya ga abin da bai so yayi mafarki ya kare ya biyo shi a guje ko kuma ga maciji ya biyo shi daga sama sun yi kasar ratatatatata ya ga ai duniyar macizai yake a garuruwan macizai yake ko kuma ya ga an yayi mafarki gashi ana suna ta kewaye gari wani yana ta bayi suna ta kewaye gari duk ga gani munanan mafarki duk da abin da yake mummunan mafarki ne Faliyan fuf an ya yayi tofi a hagunsa ko faliyan fis an sarihi. ya yi tofi a hagunsa salasa marat so uku idan ya kaza in ya tashi ya yi tofi to ce ba zai karanta komai ba ko kuwa kuna ji da ke ko wale ta'awwaz billahi min sharriha ya nemi tsarin Allah ya kare shi daga sharrin wannan mafarkin da ya gani kenan zai yi zai yi a ta'awuz ana ba ta mafinci wannan da ke ko ana rawaito cewa zai ce Allah mai ya uzbika min sharri ma ra'aytu fil manam an ni fi dini wa dunyai su uku na faɗa sai mun faɗa ko Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fil manam an ni fi dini wa dunyai Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fil manam أن يضرني في ديني ودنياي اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في المنام أن يضرني في ديني ودنياي ma'ana shine ya Allah ina neman tsarin ka kare ni min sharri ma ra'aitu fil manam daga sharrin abin da na gani a mafarki ka kare ni daga abin da na gani a mafarki dinnan an yadurra ne kada ya cutar da ni fi dini kada ya cutar da ni a addini na wa duniya kada ya cutar da ni a duniyata ka kare ni daga gare shi kuna jina da kyau ko kamar idan na faɗa ɗazu a cikin hadisi din sai mutum ya canza kwanciya idan dama yana kwanci a haka ne kaga yana kallon yamma kenan ko ya kwanta akan hannun shi na dama to sai ya juyo sai ya kallaci kabas ya kwanta akan hannun shi na dama ko ya kalla ya dai canza kwanciya sai ci gaba da gashi kawai ba wani abin nan ina fatan mun fahimci wannan da ke ku fa inna halan tadurruhu insha Allah cewar har abada wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba da izinin Allah in dai haka mafarkin ba zai cutar da shi ba qala abu salama sai abu salama wanda ya rawaito hadisin ce. in kuntu la ru'ya wallahi na kasance ina ganin mafarki hiya afqalu alayya min aljabal nauyinta ya fa nauyin dutse ina ganin mafarki mai tada hankali falamma sami'tu hadha alhadith lokacin da naji wannan hadisin fa kuntu fa ma kuntu ubali biha kasance ba ma na damuwa da ita kawai tunda mummunan mafarki na kasance daga shedan ne to ya san tunda daga shedan ne kawai ma kwata kwata baya damuwa da shi dan ba abin da zai faru wanda yake da yana ganin yayi mafarki kaza me zai faru me zai yi kaza me zai yi kaza to dai zama sanarwa ya ce ai daga shaidan ne kawai sai ya kasance ma hankalin shi a kwance abu salama eh, ba ba baban ummu ba mai ummu salama ba wannan abu salama abdurrahman a ah, tabi'i ne yana cikin almajiran su usman mana affan ai ga gayar ruwaya ne daga abu kata da abu ne rabi'i mhm. na wancan da muka karanta na eh eh yake cewa warra fil manam ana tsoratar da ni a mafarki duka ga shi ma mummunan mafarki ne duk yayi mun karanta a baya kaɗan Khalid wani Walid cewar yana firgita a bacci ana firgita shi sai ana sallallahu ya karanta da shi addu'a yace eh to yana tambaya ne da wacce addu'a da wannan fa na ce babu wani abu nan da ikhtilafu tanawwu ne ko kai wacce ko kai wannan ruwayo da ya wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin ko zarkani da ya zo ne ya kawo sifofin ruwayo da dama ta addu'a da mutum zai yi in ya yayi mummunan farki saboda nau'uka ne na addu'a babu sabani akan waɗannan abubuwa ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau qala wa hadathani an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu kana yaqulu fi hadhihi aya lahum bishiyar bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah qala hiya ru'ya salihatu yaraha ar-rajulu salih aw turala wa da sun an malikin an hisham bin urwa malamin malik kenan ana hin hisham dan urwa an abihi daga baban hisham shine urwa tu bin zubair annahu kana yaqul shi ya kasance yana cewa fi hadhihi aya da yake fassara wannan ayar lahumul bushara da Allah ta'ala ya ce ala ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu wani tsoro tare da su walahum yahzanun babu wani firgici a tare da su lahumul bush allazina amanu sune duk waɗanda suka yi imani maza ko mata wa kanu taqun suka kasance suna jin tsoron Allah lahumul bushra fil hayati dunya suna da bushara ta musamman a nan rayuwar duniya wa fil akhirah kuma suna da bushara a ranar lahira qal sai ya ce hiya ru'ya salihah busharar ita ce kyakkyawan mafarki ya rahar rajulu salih da mutumin kwarai zai yi kyakkyawan mafarki da mutumin kwarai zai yi autura lahu ko kuma da za a yi mishi ana fata mun fahimci wannan da ke ko ko da za a yi mishi to wallahi na yi mafarki na ga ai wanke ka'aba da ake yi a ranar arfa an ce kai ne shugaban wannan kwamitin kyakkyawan mafarki ne ana wanke ka'aba a ranar arfa ranar da alhaji gaba ɗaya suka tafi filin arfa shi ɗin fa shi ɗin inda za ka duba ranar arfa ana wanke ta ba kowa kaɗan ne mutanen ƙilla ne sosai ina zuwa ku bari mana ana wanke ta da turaren almiski da kaza da ake mata wanka bana aka sa an sa mata rigar na riyal miliyan 22 ne riga ta riyal miliyan 22 da alhariri da nauyinsa ya kai gram 700 alhariri safi natural alhariri eh ko wannan da ke go to a ce kai ne shugaban kwamitin da zai da zai ɗinka wannan rigar ai shara aka ce kuna so ku ɗauke mu daga nan ku mai da wani wurin yanzu ji kuna so ku ɗauke mu kan karatu eh a kasar ake ɗinkawa na ma je ma'aikatar mhm. yawwa nan nan nan in ya sani ba in ya sani ba <laughs> ya ce yana ba liman dama shi iman ya idar da sallah ba ya juyo ya ce wa yi mafarki yau a ba ba shi wannan damar sai in ya san me fasarar mafarki hakikanin sani mhm. eh eh a baya nuna haka yake cewa ya nuna kenan da falalar daraja yana sama da waɗanda suke wani a'a baya nuna haka kar ku manta shi mafarkin bushara ce kaga bai bayyana ba kuna ji da kyau ko bai bayyana ba to ina ga abin da ya bayyana kamar karama wani abu ya bayyana a zahiri kaga da shi da mafarki wanne fi wani kenan dan ita ta bayyana ma gashi an gani to amma za ga wacce yadda ta bayyana a hannun wasu sahabbai ba ta bayyana a hannun su Abubakar da Umar ba a wannan bai nuna cewar sun kai su ma balle su fi su wannan baya nuna kenan ma an fi su shi dai a karan kan shi dai akwai bushara ta cece shi ma bai sani ba zai iya wa jinsin wannan abin ne zai iya wa jinsin wannan abin bane akwai dai bushara ta cece bai sani ba a taimaka mana da addu'a haka zaka ji yana ta cewa

eh eh ga alamun baka na muka fara karatu eh? ga alamun bayana ko da shi aka fara a'a kar kuma ihuluwi mana a kowanda yake ya mutu da addinin sa kai na yi mafarki yau fa mafarkin mai ai ana mun walima ta musamman na kammala hadda yace to wallahi ka tahi tsaye ko ba ka zai ce da shi ba zai ji wallahi ka tahi tsaye kaga ba zai ce ka zauna baka jira ranar yawa so zai iya faɗa wa mutane ai na faɗi wabi ne cewar za ka iya faɗa wa mutane kyakkyawan mafarki idan ka yadda da addininsa kuma ba zai ma hasada ba kamar yadda na faɗa in kai mafarki a ma'aikatar ku maka ƙarin girma in ba ke wasa ba sauran abokan ka a wurin aiki colleagues naka sai ka ga mutum ya kai mai maka hasara kawai yanzu za ka zama ubansu kenan haka kawai yana mafarki akan abin da yana barbalin bala'i akan abin da yake ba haka ba saukan nan da yi da ya ja da baya da allo ifa sake mai da fa sake komawa allo ya sake duka wani ba yau da ya zuwa gari kawai sai sake wanke abu ya fara shi yana insha Allah ki kyau mafarki ne ƙara babu ma ja fi nard ina ga abin da ya shafi mafarki dai mun abin nan ko so da ka a kiyaye ana mafarki a ga manzo Allah sallama ya kaidojin shi yake ba alal itlaq ba dole za a tambayi kaidoji da sauran duk mafarkaiya ne na fata mun fahimta in ana zaune ana wane yana cewa mafarki mafarki in baka yi ba karka ce yi in mutum mun mummunan mafarki shi ba a faɗa mummunan mafarki balle mutum ya ta buga waya shi ya yi mafarki bai gane kan shi ba matar shi ta gudu ka gani gudu da bakin shi ba ta gudu ba shi kenan kawai sai addu'a Allahumma inna uzbika min sharri ma ra'aytu fil manami an yadurrani bi dini wa dunyaya kaga an yadurrani fi dini wallahi sai mutum ya mafarki mafarki zai cutar da shi a addini ina fata mun fahimci wannan da ke ko kamar ya cutar da shi addini ya ga mafarkin yana ta ruguza mai addini na ana cewa yi kaza ya bar kaza yi kaza ya bar kaza babu ma ja a finland babin da zo zai magana kan abin da ya shafi ludo imana eh, mai ludo lido ludo ludo ludo mai lamba lamba nan da za a ga an sai ga koriya ga ja ga rawaya ga makuba eh kaci mene ne yanzu ya na fassara mana babu ma ja fin nard ludo an san ludo ina lokaci kenan zai zama lahaja ce ko ce ludo ko ce lido qala haddathani an malikin an musa an sayar ibn abi hind an abi musa da ashari anna rasulullahi sallallahu alaihi bin wa rasula <laughs> haddathani an maliki imam maliki ibn anas siya karanta da ni wannan an musa bin tsara daga musa dan mai tsara an abi an sa'id bin abi hin daga sa'id dan abu hin an abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais shi ma jakada ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi zuwa kasar Yaman ya je karantar da su karatu wato kasar Yaman in ka da kasa ce tana da mahimmanci Annabi sallallahu ya kula da ita sosai ya tura Mu'adh bin Jabal ya dawo ya tura ali bin abi talib ya tura abu musa al-ashari ya tura mata ma eh jakadan ta uku kenan kasar yaman ba a masana ce al-imanu yamani imani daga yaman yake kasar yaman kasa ce mai albarka shi za ga turawan yamma sun likita ta gaba ɗaya yanzu وبدلنا بسنتين جنتهم جنتين ذوات اكل خمط واصل وسن من سدر قليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من لعب بالنرد duk wanda yi wasa da ludo akan fassara annardu da ludo a fassara ashataranj da dara ko kuma annardu a fassara shi da dara ashataranj a fassara shi da ludo muna nan zuwa shine babi na gaba Malla iba bin nard duk wanda yi wasa da ludo faqad asallahu wa rasula wannan hakika ya saba ma Allah da manzon shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda yi wasa da ludo to ya saba ma Allah da manzon shi qala da sani an malikin an ta bana bi alƙama. عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكان فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم وحدثني عن مالك أن ألقمة بن أبي ألقمة دق ألقمة دان أبو ألقمة أن أمه دق جاتمسا جاتمروا كنا ألقم أبو ألقمة كنا آه شي ألقمة دين كنا an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu balagaha bayani ya zo mishi cewar annahu yadda al'amari yake balagaha bayani ya zo mata ita aisha an ahala baitin fi dariha lalle waɗansu mutanen wasu shiya a gidanta kenan tana da gida watakila wanda ta siya ko wanda ta gada daga wurin babanta abubakar siddiq ba daga wurin manzo Allah ba tunda manzo Allah sallallahu ba a gaje shi ba ya ce su annabawa da abin da suka mutu suka bari saraka ne wannan na al'umma ne mutanen wata shiya mutanen wani daki a gidanta kanu kanan fiya sun kasance suna zama ne a cikin dakin wa inda nardun suna da ludo fa arsalat ilaihim sai ta aika musu abinda sakon ya kunsa la illam tukhrijuha idan ba ku fitar da wannan lidan ba la ukhrijannakum min dari zan fitar da ku daga gidana eh a sukanan ko gidan haya ko ta ba su zauna zan fitar da ku wa an karat zalika alaihim sai ta musu inkarin haka ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ta musu inkarin haka alaikun salam wannan to ya shafi mutum da gidan haya ya eh, eh kana da gidan haya sai ka rubuta doguwar takarda ka'ida kenan akadi kenan akadin ya kare sai ka duba doguwar takarda duk wanda zai zauna a gidanka na farko ba zai yi gyare-gyare ba sai da izininka gyare-gyaren da ya kai kaza ba zai yi ba sai da izininka in kuma ka bashi izini to in ya tashi fita zai mai da su yadda yake watakila da ya karba haya gidan ya so ya toshe nan ya daga nan ya gyara nan ya gyara nan saboda iyalai da yake da su wanda ke kai ba haka kai gidanka ba to in zai gama zai rushe wannan toshe shotun da i da buɗe buɗen da yi kuma zai mai fenti duk ana yin wannan sai kuma ka same daga cikin sharaɗi ba a karta da ludo da caci a ciki eh in ji ba da zina kwarai a wala wata ai wai ce maka ta da wannan da suka zama arna yanzu muna magana da duniya Eh. noma an ba za a yi ba ta ce a fita balle kuma ba ne bane musulmi ne a haya ba ya halatta ya halatta ga ba arna haya gida eh ai sharadin daban sharadin ka daman takarda ce a rubuce kowaye zai shiga zai yi haka kullum da ke ko abinda za ka hana shi ne su ware wani ɗaki a matsayin coci shine za ka hana amma ba za ka hana su yin addu'o'insu a ciki ba tun da daman da wannan ne suka zama arnan kun yi shuru eh su yi musulunci kawai ya fi wai ana ta kwaikwaya ne a ga musulmi ai suna yin kaza musulmai suna kaza su ma bari ya ga kowace ana rubuta activities na ta. mu je mu karasa karatun mu a za ka magana sana damun ka nan ko duk kai kake ibada ba damun su kake ba alaikum salam na ludodin wanne abu ne ne al-ihsani ihsaniyat statistics eh eh a wajen so akwai abin da ya shafi bangaren nuto so kuma za ka koyar da yara dole za ka zo da wayannan abubuwan ya zama mutum zai zo da waɗannan abubuwan amma wannan na kwara kwara guda biyu da shi ba wai asali har katakon ba na ji sai kun tsaya mun bayanin surar shi hakikanin bayani na ni ban ma taɓa ji sai yanzu a shi wannan abin da suke faɗa ai ka ji abin da na fara cewar ban taba ban ma taba ji ba ni mathematics ina bai gaya gaba shi <laughs> قال وحدثني عن مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرج ضربه وكسرها وحدثني عن مالك إمام مالك إبان أنس يا كرنت دمي وانا النافع عندك نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر daga abdullahi dan umar annahu shi abdullahi dan umar ya kasance kana ya kasance idza wajada ahadan in ya samu mutum guda min alihi cikin iyalansa yara ne ko manya abu bin Nardi yana wasa da ludo darabahu yana dukan shi ne wa kasara haya kakkaɓɓalla lidan ƙara ya haya wa samaitu malikan ya ƙolo la fi shataranji wa kareha ƙara ya haya ya haya ibin wa samaitu malikan ya ƙol na ji imam malik ibn anas yana cewa la khaira fi shataranji babu alheri kwata-kwata a dara eh? Eh? eh a yi raba a ce wannan ya hau kan kura an ba wannan ruwa <laughs> wani ya hau doki da sauransu wani in dara ta motsa ya da taurari yake yi an ba wannan ruwa da sauransu shi ma wani abu ne za a gan shi mm. sai ga an sassa haka an sassa kwado a ciki akwai mai uku uku ko akwai mai tara tara eh, eh? sha biyu suna ko a ah. <laughs> eh <laughs> a hankali a inda za a yi karatu a hankali inda za a bi karatu a hankali to kowa sai ya ji nashi kowa sai ya ji nashi in je ya ji an bata kan wani ya yi marmashi to yau zai ji an bata kansu <laughs> in dai karatu ne eh wanda duk nau'i ne na caca wannan wanda za a warware za a hada igiya hada igiya a ce sai ya sa hannun an ja ta sai warware in yana ciki ya ci ko in bai ciki an ci shi dara tsini dara lissafi <laughs> dara ciki ya wuta ko walaikun salam ya isa ya isa eh duk waɗannan nau'uka don lahu ne mutum yana ji ana kiran sallah ba zai iya tashi ta huwa. eh yana ji kai akwai wanda aka ce ya fito zai tafi gona ga gatarinsa zai tafi gona sai ya ga masu jara suna yi sai ya tsaya a sama yana nuni kai yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza hana haka hana haka hana haka gonar da bai je ba kenan da rana bai sai koma gida <laughs> yana tsaye yana zaune ai masifa ce wasu mutu malikan ya karahu la'iba biha wa bi ghairiha min al-abatil imam malik ibn anas ya karahu la'iba biha yana kyamatar wasa da ludo la wasa da caca da dara da duk wannan abun na din wa bi ghairiha min al-abatil da duk wani abun da ba wannan ba min al-abatil na barna wa yatlu hadhihi al-aya yana karanta wannan ayar fa ma za a dal haqq illa talal ba abin da yake bayan gaskiya sai bata babu in dai ba gaskiya bane to bata ne to yanzu an tambaye mai lido aka ce al ne a haƙƙun hu zai ce la mai karta karta ba wai karta ta caca ba karta wannan wot ake kiranta ko a eh, ga karta ta kuɗi kenan wace ce suke ake sa mata kuɗi a ce an sa wannan an sa biyar an sa goma to ita ma haramun ce bin nafsi ta ma wannan almaisara kenan wal maisiru wal ansab wal aslam aha akwai fara da suke akwai wata mai jan bango ita wannan ce wannan ta mai jan bango karamin karamin gida manya haka a gare kamar irin gaban alaihi za da da ba mu da sa wando a doyin kici sai a sa bread a cikin garin wanda sabo wanda masali da su a har biki za a ana yi mata ita kuma wasa ce aka yi ta asabar da lahadi ne karta ce kuma ba wai kudi ya ce a wannan ta ta wasa ce gari da gari za a yawwa wani duk Allah ibke nan duk ba su da kyau duk ba su da kyau da ludo da caca komai za ka ci kyauta eh, su suke yi nan wuraren ko eh. mutum ya ji ko Allah ya sauke kan ma ya ji subhanaka tsarka duk waɗannan abubuwa ina so mu fahimta suna da cin lokaci na farko dai Allah ibu ne Allah ne da an hana waɗannan abubuwa da imam malik ibn anas in an tambaye zai ce fa ma za ba da haƙƙi illa talal ba abin da yake bayan gaskiya sai bata duk waɗannan abubuwan ba gaskiya bane to tunda ba gaskiya bane bata ne a wannan da ya zama caci wani haramun ne ma duk haramun ne tsoraka da caca da karta da ludo ya saba ya rawa ya hau duki ya yi duk bai halatta ba shi ba haramun ba ne tsofaffi ba sa duk Allah ibn ne duk Allah ibn ne ba yana hana zikiri mutum ba bai da zaka yana azkar yana istighfar yana salatu annabi yana sallah sallah za a kira sallah ka gaba abin da yake wannan yake bai iya tashi ba kun bai tona da ke ku saboda ka sai a kiyaye karatu ne mutum su james akan zai bude to a kai kai kai kai ya za ya bude a gani ya hana yara zuwa islamiyya duk bai ba yaro iyaye sun turo islamiyya sai ya zo ya zo sai ba zai kuma wata an tashi har mawaji ake kasa waɗannan abubuwa duk bai halatta ba duk abdalal ne duk abdalal ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك